is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 31 da 49 da 60 da kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Baya ga waɗannan mitoci masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalol duk a zangon fm haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da aka ga dama akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. Assalamu alaikum masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. Ga Grace Abdunan da kanin labarai. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Singapore inda zai gana da Prime Minister Lee Long da kuma waɗansu manyan jami'ai kan harkokin cinikayya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya imani cewa canjin yanayi yana kawo babbar kalubala ga makomar mu da kuma ta 'ya'yanmu da jikokinmu kana shugabannin fararen hula a ƙasar burundi sun ce an harbe aka kuma jiwa wani fitaccen ɗan rajin kare bil'adama rauni to kanin labarin kenan kamar kowace ranar talata bayan kun gama shan labaran duniya aliyu mustapha zai gabatar da tsaka mai wuya To amma kafin ku ji tsaka mai wuya sai kun ji wainar da aka toya wajen taron da kungiyoyi daga jihohi shida suka yi akan yadda suke ganin za a amfani da kudaden taimako wajen agazawa waɗanda rikicin Boko Haram ta ritsa da su. Haka kuma za ku ji cece kucin da ake akan sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya gabatar sai kuma cacar baki akan kimamin naira miliyan 150 da ake zargin cewa sun ɓace daga gidan gwamnatin jihar Niger. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry ya isa birnin Singapore inda zai gana da Prime Minister Lee Hsien long da kuma waɗansu manyan jami'ai da ake kyautata zaton za su ba da ƙarfi kan tattaunawa da ta cije wadda ta shafi haɗin kai a harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen yankin Pacific. jami'an amurka sun ce Keri ya kai ziyara kasar daya daga cikin kasashe biyar da zai ziyarta kasashen gabas ta tsakiya da kuma kudu maso gabashin asiya ne da nufin jaddada mahimmancin harkokin cinikayya da zuba jarin amurka da kuma dangantaka su da ci gaban tattalin arzikin kasashen gabashin asiya da na amurka sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurkan ya kai ziyara a tsibirin ne 'yan kwanaki bayan zaman tattaunawar kungiyar tpp wadda ake gudanarwa da ta ruguje sakamakon rashin daidaito tsakanin membobin kasashen goma sha biyu dangane da wa'adin kare mallakar abin da kamfani ke sayarwa wanda kamfanonin sarrafa magunguna na amurka suka bukata a cikin makon nan ne kerry zai gana da ministocin kasashen asiya ta kudu da a taron kolin wanda za a gudana a malaysia kan harkokin cinikayya da kuma batun tsaron yankin a halin da ake ciki kuma shugaban amurka barack obama yana shirin gabatar da wani muhimmin jawabi cikin makon nan a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma dangane da ayyukan nukiliyan iran kakakin fada white house john ernest ya faɗa jiya litinin cewa mr obama zai taɓo batutuwa da ya hakikanta cewa suna da mahimmanci a yarjejeniyar ta hana iran damar ƙera makaman nukiliya a cikin shekaru masu zuwa ita kuma a saka mata ta wajen ɗage takunkumin da ƙasashen yammaci da kuma majalisar ɗinkin duniya suka ƙaƙaba mata da suka durƙusar da ƙasar enes ya kuma bayyana cewa shugaba obama yana gani ya kamata majalisar dokokin amurka ta goyi bayan yunkurin ƙasa da ƙasa na toshewa iran kafar ƙera makaman nukiliya ta hanyar diflomasiya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce ya yi imanin da cewa canjin yanayi yana jawo babban ƙalubala ga makomarmu da na 'ya'yanmu da kuma jikokinmu. Shugaban ya sake yin kiran gaggawa da wannan furuci da ya yi jiya Litinin a lokacin da ya gabatar da sabbin ƙa'idodi ko kuma wani shiri da nufin rirge gurɓataccen iska da suke fitowa daga masana'antun samar da wuta ko kuma makamashi. Sabon shirin da Shugaba Obama ya gabatar zai rage dogaran da Amurka ke yi akan samun wuta ko makamashi daga kuza, kuma ya kusantar da ƙasar ga samun makamashi mai tsafta. Shirin ya tanadi cewa masana'antar samar da wuta za su rage yawan gurbataccen iskar da suke fitowa daga wato da kashi 32 daga cikin 100 kan shekara ta 2030, ƙasa da matsayin da aka gani a shekara ta 2005. Shirin zai rage gurɓataccen iskan da suke fitowa daga masana'antu da kimamin kashi tara daga cikin ɗari fiye da tsari ko kuma ƙa'idodin wucin gadi da aka gabatar a bara. A furucin da shugaban ya yi a fadarsa ta White House ya ce lokaci na ƙurewa wajen ɗaukan wani mataki a kan canjin yanayi. Ya ce wannan batu yana daga cikin batutuwan da tilas a ɗauki matakan gaggawa a kansu kafin lokaci ya ƙure. Shugabannin fararen hula a ƙasar Burundi sun ce an harbe aka kuma jiwa wani fitaccen ɗan rajin kare hakkokin bil'adama rauni a Majumbura babban birnin ƙasar kwana ɗaya bayan kashe wani babban jami'in soji. Shugabannin sun ce waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba a kan babur sun buɗe wuta a kan ɗan rajin kare 'yancin bil'adama fere Clever Mbonimpa yana kan hanyarsa ta komawa gida jiya Lahadi. suka ce an kai shi asibiti cikin wani yanayi mai tsanani a baya dai mr clever ya fito bainin jama'a ya soki lamirin shugaban kasar pere nkurunziza game da kudurinsa na sake tsayawa takarar mulkin kasar karo na uku bugu da ƙari kuma shi mombinsa an taɓa ɗaure shi a baya bisa iri-irin fafatukar tasa ta bin kadin hakkin bil'adama har yanzu dai ba iya tantance waɗanda suka kai masa wannan hari ba kisan ya kuma zo ne kwana ɗaya rak da kashe babban mataimaki ga shugaban ƙasar mai suna jana adolphe rimana inda rahotanni suka nuna cewa harin roka ta sama ne ya yi wa motar janar ɗin da ramikiya a ranar lahadi da ta gabata a wato garin bujumbura babban birnin ƙasar burundi Ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin tsibiri ko kuma yankin Puerto Rico ta tabbatar cewa ta kasa biyan bashin dala miliyan 58 da ya kamata ta biya a ranar Asabar. matakin da ya zama shine karo na farko da ƙasar ko kuma yankin ya kasa biyan bashin da ake bin sa don kasancewarsa a matsayin mallakin amurka shekaru 117 da suka shige a ranar juma'a jami'an puerto rico suka yi kashedin cewa ba za su iya biyan wannan bashi ba domin majalisar wakilan tsibiran ta kasa ware kuɗin biyan wannan bashi to amma kuma sun haƙaƙe akan cewa kada a ɗauka akan cewa tsibiran ya gaza ne. Yankin ya kasa biyan dala 628 kuɗin ruwa yana mai faɗin cewa ba shi da kuɗin biyan wannan kuɗin ruwan gaba ɗaya. Gwamnan Puerto Rico Alejandro Garcia Padilla ya baiwa masu zuba jarurruka a yankin mamaki a watan Yuni lokacin da ya ce ana bin tsibirin bashin dala biliyan 72 da ba zai iya biya ba kuma yana son a sake fasali ko kuma tsarin biyan bashin. Wannan bashin ya haɗa har da bashin da ake bin sauran kamfanonin jama'a kamar na samar da wutar lantarki da ruwa da dai sauransu baya ga ita kanta gwamnatin yankin. Yawancin basussukan da ake bin yankin kamfanoni ne ke bin sa. Yanzu tambayar da ake shine yadda kasa biyan bashin zai shafi tattalin arzikin Amurka. To waɗannan labarai sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To za mu fara buɗe taskar rahotanninmu da wannan rahoto da wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga kanin Dabo. akan ɗaura ɗambara da ƙungiyoyin sa kai da na fararen hula suka ɗaura domin sanya ido akan yadda za a amfani da kuɗaɗe da kayayyakin tallafi daga gwamnatoci da ƙungiyoyi a ciki da wajen Najeriya domin farfaɗo da rayuwar mutanen da rikicin Boko Haram ya ta gayyara a arewa maso gabashin Najeriya. haɗakar ƙungiyoyin guda goma sun fito ne daga jihohin borno da yobe da adamawa da bauchi da kano da taraba da kuma jihar gombe a yayin taron da kungiyoyin suka yi a nan kano kwamar kabiru sa'idu dakata na cibiyar center for information technology and development ya fayyace su dangane da yadda ya kamata a sarrafa tallafin akwai kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa wanda har ma gwamnatin tarayya ta yi alkawari na kimanin naira biliyan biyar ta cika nata alkawarin cewa za a saki wannan kuɗi shine muke kira cewa to mu abin da muke so kuɗaɗen nan ba wai a sake su ba a'a a fito da wasu tsare-tsare na farko da zai sa cewar waɗanda aka yi abin nan domin su abin nan ya same su sannan na biyu shine musamman ɓangaren ilimi ɓangaren ilimi ya samu ta waya sosai saboda wannan al'amura na tashe-tashen hankali Shi kuwa Muhammad Wuyo na kungiyar Borno Coalition for Democracy and Progress cewa yake. To mu a yadda muke so fasalin kudin in har zai samu yadda muke so din shine fannin ilimi dai ita tafi lalacewa fiye da kowane abu. domin yanzu 'yan gudun hijira nan sun mamaye makarantu saboda yaranmu ba sa samu zuwa makarantu wasu makarantu kuma an kokona wasu an rusa saboda haka wannan kuɗi muna so a shigar da su gurin gyara makarantu da farko tukuna sannan yaran mu su samu su koma makaranta matakin da ita gwamnati tare ta ɗauka na yaƙi da waɗannan yan tsagerun to muna ganin insha Allah zai kawo ƙarshe kwanan nan saboda haka dole ne mu fuskanci meye ne in wannan abin ya kare yadda yaran yaranmu za su koma makaranta Ko menene ya sanya kungiyoyin ke bukatar a sarrafa kaso mafi tsoka na kudaden a fannin ilimi? Malama Halimatu Laminu ta kungiyar Network for Civil Society Organization daga jihar Yobe ta ce. Shi kome na rayuwa yanzu mun lura fa sai da ilimi. An ɗauki kuɗin an basu basu da ilimi yadda za su tafiyar da kuɗin haka kaga kuɗin zai tafi. Amma in an aka fara da ingantar da ilimi ɗin muna ga cewa ko da matar da take gida in dai tana da wani dan ilimin da za ta iya sarrafa wani abu in aka bata abin za ta sarrafa da shi yadda ya dace so dai ilimin nan dai shine muke nema muhimmi yanzu don a ainihi dama ai akwai abin da ake cewa adult education wanda aka bari to shi din ma ya dawo yaran ma suna samu manyan ma suna samu mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya mun gode mahmud kafin ku ji cacar bakin da ake akan naira miliyan 150 da ake zargin sun salwanta a jihar naja Za mu leƙa Abuja daga inda wakilin sashen Hausa Nasiru hikaya ya aiko mana da rahoto akan surutai da ake yi musamman masu hamayya akan sabon tsarin da babban bankin Najeriya ya bullo da shi. jam'iyyar pdp mai adawa a najeriya ta soki sabon tsarin babban bankin najeriya na hana mutane iya shigar da kuɗi majiyar kuɗaɗensu ta ƙetare a bankuna da hakan ta ce ya kawo tarnaki ga harkar kasuwanci Kakakin PDP Olise Metu ya zargi gwamnatin Buhari da cewa tana kokarin kawo tsarin tattalin arziki ne irin na gurguzu ta hanyar takaita hanyoyin shige da ficen kuɗaɗe ta hannun 'yan kasuwa. Duk wannan ma yanzu PDP ya samo asali ne ga rashin samun kwamitin tattalin arziki a wata na uku tun bayan amsar mulki da APC ta yi a ƙarshen watan Mayu. Mr. President shamed and walked out Nigerian businessmen sends very wrong signal to international investors Metu ke cewa da gangan shugaba Buhari ya ki sanya 'yan kasuwa a tawagarsa lokacin da ya kawo ziyara Amurka kwanan nan, da hakan a ra'ayin PDP ya sanya guyar masu son zuba hannayen jari a nan Najeriya. Na lura wannan takaita zuba dala ko mu'amala da ita a bankunan Najeriya ya sanya dalar ta faɗo da kusan fiye da naira talatin. Dan labarin da nake samu dala ɗaya yanzu ta kama naira ɗari biyu da goma ne a kasuwar canji daga 'yan makonnin da suka wuce inda dalar ta kai naira ɗari biyu da arba'in da biyar. 'Yan rajin kare APC irin su Aminu Madaucin Bakori na ganin PDP na fargabar gyare-gyare ne da shugaba Buhari ke yi. Kamar da na sha faɗa tun lokacin ka bai zuwa kuma ina faɗan ce Buhari ikon Allah. Duk wanda kuma ya zai da jarba da gaya maka in dai ka ganshi a mutum abu biyu ne ko dai ka tsorata ba ka da gaskiya ko kuma ka ji ka ƙara san shi saboda kana da gaskiya. Kuma kullum yana faɗa ya san talakawan Najeriya Allah ya yi shi talakawan Najeriya suka yi shi. Saboda haka ya zama wajibi gare shi ya tsaya fitar da talakawan Najeriya kunya. Suna saba imamu Gashwa. Da ni dariya ma nake. a gwamnatin pdp daga 99 da ta zo zuwa ranar da allah ya kawo ƙarshen mulkin su ai su ba su da za su faɗa kowa ya sani duk tanadin da gwamnatoci suka yi tun daga lokacin shagari gabaki ɗaya pdp da ta rusa shi ta wargaza shi gwamnati ce wata ta tara dukiyar da tun da aka haɗa najeriya kudu da arewa aka game shekara ɗari ba taɓa samun kuɗi bai na wannan shekaru goma sha shida na pdp sun sace komai to dole ne kuma ka zo kai shiri ba ne na gaggawa domin ita banna rana ɗaya ake amma gyara na ɗaukar lokaci. sunana bashir bukar bale gujiba local gama na jihar yobe dole ne mutane su yi haƙuri barnan da aka gyara ake so barna wannan eh shine za a yi ta a cikin kankanin lokaci kiftawan ido. Yanzu dai kusan kullum PDP kan fidda wani martani na kalubalantar gwamnatin Buhari in ka ɗebe kan lamuran tsaro da PDP ke cewa ba za ta sanya ra'ayin siyasa a yaƙi da ta'addanci ba. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Hagai da Nasiru kada kuma a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne sai kuma jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya. Wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya aiko da rahoton cewa gwamnatin jihar da jam'iyyar APC sun shiga wani yanayin rudami a saboda. Wasu kafafen yada labaran Najeriya ne dai suka ce sun jiwo kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa, yana kira ga gwamna Abubakar Sani Bello da ya hanzarta lalubu wasu kudade. har naira miliyan 150 da aka ce sun yi batan dabo a gidan gwamnatin jihar Niger. Duk da yake dai jam'iyyar ta APC da ma gwamnatin jihar Niger sun musanta wannan labari. Tuni 'yan siyasa musamman na bangaren adawa suka fara mai da martani. Da farko dai kakakin APC a jihar Niger, Mr. Jonathan Batsane ya fara musanta labarin. amma abin da jam'iyya muka faɗa a jam'iyya muka ba gwamnati shawara muka ce yadda janara ya faɗa cewa ba zai yi dilin da corrupt politicians ba shi ma a jihar Niger kar ya yi dilin da corrupt politician ko da ma ɗan fatin mu ne is corrupt kar abu ya yadda da shi amma batun miliyan miliyan hamsin ta bace to a tambi wannan 'yan jaridan. Dr. Ibrahim Doba shine sakataren yada labaran gwamna Abubakar Sani Bello ya ce bai san inda wannan labari ya fito ba. Maganan ba gaskiya ba shi ne kawai amsan kenan. To amma ya aka ya aka wannan labari ya fito haka eh, press secretary. Ban sani ba gaskiya mutane kawai da rasa aikin yi sai su su nemo magana da za. Ko a watan Yunin da ya gabata ma dai ma'aikatan gwamnatin jihar Niger sun samu kansu cikin wani yanayi na rudani a sakamakon yadda aka zabtare masu kudaden albashinsu na wannan wata. Amma Dr. Ibrahim Doba ya ce an ɗauki mataki. To tuni dai 'ya'yan jam'iyyar adawa ta PDP suka fara mai da martani a kan wannan batu. Honorable Yahaya Ability tsohon mataimaki ne na musamman ga tsohon gwamna Babangida Aliyu ga abin da yake cewa. To da kansu suke cin juna wasu su suna hitowa suna karetawa. ka ni to kaga kenan ashe abun ba gaskiya to abin muke so mu mu ba su shawara gwamnatin APC a jihar Maida hmm. menene za mu yi wanda ya tara wancan gwamnati ta shuɗe Mustapha Nasiru Batsari a Amurka daga Mina a Najeriya Muna godiya Mustapha yanzu kuma sai a gyara zama a saurari tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. idan yau zai ce suna 'ya'yan gidan atiku atiku zai ce kuje je ku yi kaza ba za su yi ba to ya tabbatar da cewa su ba goya baya bane ga atiku abakar ashe su suke jawo atiku abakar zagi zaben buhari fa kamar ruwan tsunami ne wanda ta ɗibo da abubuwan da zaka bar ɗakin ka babu dori na ka zo ka tau shi zaka bar falon ka babu kada ka zo ka tauda kada muka ce a zaɓi cancanta bayan da za a yi ka ce kana siyasa siyasa muke yi ubangidanka ya haka kai kai haka me za a faɗa za a ce maka ai shi yasa ka je ka yi jama'a barkanku da wannan lokaci da domin da ko a wani sabon shiri na tsaka mai wuya to bari mu koma jihar adamawa sunana mahmudu amadu to shawarar da zan ba gwamna da ya yi taka zanzan kan tafiya da ake yi don muna ga yanzu yana tafiya da atiku kare ya kai shi ya baro shi kamar yadda ya boni haruna na bashi shawara akan ya kiyaye ya taka a ta. zan ne Ibrahim Mai Welda daga Jolde yau Yola South. Duk abun da zai shafe su mu ba za mu ji daɗi ba saboda haka su haɗa kai su gina mana adama shine bukatar mu. Su ɗin ma mu a fatan mu mun fi so su haɗa kai ya zama na a ce APC ɗaya Adamawa. Don bambancin ra'ayin nan shi ya jawo mana matsaloli tun tun tun farkon demokradiyya har zuwa yanzu. Shi do ya daina ji wai wannan sai sai abun da ya ce shi zai ko sai abun da turaki ya ce zai yi a ya hada ya ga me talakawa suke so a yi musu tunda su suka tsaya haigan suka zaɓe suka fi da su a wannan matsayin da suke. tarzoma da aka ce yanzu an sulhunta ta a majalisun dokokin tarayyar najeriya ne suka sa dole muka tsinki muhawarar da muka soma saurare a watan da ya gabata akan yadda bangarori guda uku suke jayayya da junansu a siyasar jihar adamawa ta najeriya ita jayayyar dai ta nema a yi tasiri ne a harkokin siyasar ita wannan jihar da ta barke jim kaɗan bayan da sabon gwamnan jihar muhammad jibril bindo ya ɗare kan karagar mulki a watan mayun da ya gabata kuma ana cece ku ce ne tsakanin bangarorin tsohon mataimakin shugaban kasa a atiku abubakar da na tsohon gwamnan murtala yako da kuma wasu daga gefen shi kansa gwamnan bindo su da suke magana gida atiku sun yi sun yi bindo din ne ai shine magana a zajen election din ai kowa sani gaba da suka suka fadi zabe suka ce shugaban kasa ko za su APC duk sauran zaben da gwamnan ce maka ai shinkafa da wake sai da ce maka ai toci sai da ce maka gobe ai PDP so shi yana da yake magana ya sani a gidajen radio ya shiga ya ce ai shinkafa da wake a gidajen radio ya ce a zabi bindo duk haka ta ina zai ce mana ce mana mutanen gida a Atiku sun yi duwaka amma kullum yan gidan Yako suna fita a rediyo suna ce a zaɓi shugaban ƙasa a zaɓi Bindo a zaɓi santu gaba da APC wannan na muka cewa su suke da aƙida APC gaba daga samar ƙasa to watakila a watakila kun shinkafa da wake wato shinkafa da wake kam ni kadai Husaini Gambo Bello na kura ni ne shugaban shinkafa da wake don nace a zaɓi cancanta domin zaɓen Buhari fa kamar ruwan tsunami ne wanda ta ɗibo da abubuwan da za ka bar ɗakin ka babu dorina ka zo ka tau da shi zaka bar falon ka babu kada ka zo ka tau da kada muka ce a zaɓi cancanta ai daga firamare zuwa sakandare ubangiji ya riga ya zaɓi findo da ya zaɓi findo kuma ni na ba da na hujja domin shi tsohon gwamna ne ya faɗi cewa a zuriyar shi fa babu mai tsayawa zaɓe daga kansila har sama ba mu ga alaman da za a yi amai kuma a lashe shi ba shi yasa muka tsaya muka ce muna bukata mu tabbatar da maganan da tsohon gwamnan nan ya faɗa a matsayin mu na waɗanda muke taya shi faɗa bai kamata ɗan shi ya fito ya ce yana neman sanata ba ya kamata mu nemi wani mu kawo shi domin a yi balancing a tafi a ce yau a central zone ni dan central zone ne ba mu da gwamna ba mu da senator a waye gari a ce ji daɗin shi wannan ba zai yi ba shi yasa ce a yi shinkafa da wake domin mun ga abun da aka yi ai idan ka duba yanzu ai gombe an yi zaɓe ba shinkafa da wake aka yi ba an zaɓi shugaban kasa. an zaɓi senata guda biyu an zaɓi gwamna an zaɓi senata ɗaya idan ka duba cikin adama ka gefe gefen numan sun zaɓi dem numan dem salamurde sun zaɓi sdp sun sake sun zaɓi sdp sun zaɓi apc sun sake ya hana buhari cin zaben adamawa ne ko ya hana bindo cin zaben adamawa a local government 21 aka fito da bindo aka mai da shi mutum wankeke. ba wai mutanen gidan yako ba inda mutanen gidan yako ne suna son bindo ba za su hana bindo ganin yako wata bakwai ba yana sabin senator ya je ya gana yako yana sabin senator saboda waɗansu dalilai don taimakawa mutane shi na ba na ba a zai daga hannu yau wannan abin da yake faɗa na ga bai ma shafi abin da muke nan ba saboda maganan bindo na sanato magana da ya riga ya wuce shi ba sanato bane yanzu muna magana bindo a mazan shi gwamnan jihar adamawa wai da tun farko ba ku so shi ba mm. a magana ka ce tun farko ba so shi ba wannan ma ba magana bane da tun farko ba mu so shi ba da mu zabe shi a matsayin takarar gwamna daga daga primaries ba don haka kuma magana da shi yake faɗa din idan yau idan yau zai ce suna 'ya'yan gidan atiku atiku zai ce kuje ku yi kaza ba za su yi ba to ya tabbatar da cewa su babu goya baya bane ga atiku abakar ashe su suke jawo atiku abakar zagi saboda duk maganar da ake ana ce kar ai bindo yara gidan atiku suke yi kuma su suke yi don haka shi din ya sha faɗan rediyo ya shiga ya ce bindo mutum banza na kar a zage shi kuma ana da tufan kanshi da shi yana tufan kanshi da gidan atiku ya zaka ce mu ba za mu ce atiku bai son shi ba don haka magana ma idan su ce mana sun yi atiku da yaran gidan sun yi bindo ya zama dole ne saboda su san ko sun yi shi ko ba su yi shi ba zai ci zabe shi yasa suka ce gara su yi shi kasu fara su su yi abin kunya don haka mu muna so mu sani su sani cewa fa siyasa da ake na yanzu aka ce laraba mai kyau da juma mai kyau daga laraba ke ganewa duniya gaba da su sani da sun mara bindo baya ba su mara bindo baya ba bindo zai ci zabe so abin da suka yi shine gara su zo sauri su zo su bi bindo dan bindo ya ci zabe a ci su ce suna suna ciki amma na son tabbatar maka kowa ya sani su sokca da aka yi na APC a jihar Adamawa ya ko shi kadai ya zauna a Lamido su kowa sani ibin bindo da kanshi ya sani aka yi fomin jam'iyyar APC nan aka zo da ita delegates din gaba ɗaya shi ya yi su duk haka ranar zaɓe. ya ne ya ce duk wani magoya bayan shi lami da Usman idan kana biyayya da ni ka ɗauki kuriya ka jefa bindo da bindo ci primaries na mana eh. na ji yayi magana ya ce idan an ce magana ɗan gidan Atiku ai magana ni ne ba na son Atiku ko ba na so na faɗi wannan magana ai ra'ayi na ne a siyasa kar ya manta wannan sannan kuma maganan da yake faɗan nan maganan zaɓen bindo idan ya ce structure nan yako ne shin yako ne kawai ya kawo haɗaka ko jam'iyyan apc ita kaiwa ba pdp babu acr babu cpc babu anpp babu wata pdp a ciki jam'iyya fa hudu ne suka hadu suka yi wannan jam'iyya na apc shine hadaka da aka hada shin yako daga wani jam'iyya ya fita ya shiga jam'iyyar apc sannan kuma shi kada ya fita so former minister abdu abdulrahman adamu yana nan daga ciki bos mustapha yana nan daga ciki su juta suna na waɗanda suka haɗo kansu suka haɗo kansu su suka yi haɗa kafin suka mai da cewa wannan jabiya in ka manta kar ka manta su buba marwa kafin su sake su tsallafe su gundiri suna nan kafin su koma pdp ya zama jam'iyya ne wanda ta zama a haɗaka sannan a nan jihar adamawa babu na biyun tsohon mataimakin shugaban ƙasa a gurin taimakawa jam'iyyar apc a najeriya gaba ɗaya bele arewa maso gabas saboda kan nan faɗan cewa wane ya ce wai duk magoya bayana su je su bi jam'iyyar apc ko su bi wani wannan an faɗa ne ra'ayi ne ta ina ne aka faɗi ne mu dawo wannan zuwa ah, mala ah, ibrahim abdulaziz na biyu maganar da yake maganar cewa a matsayina na dan gidan turaki na faɗa ra'ayi na ba ra'ayin turaki ba kuma window da yake faɗan nan ko ana so ko ba a so zai ci zaɓe ta ina ne zai ci zaɓe ba tare da ba tare da taimakon tsohon mataimakin shugaban kasa ba kafin tsohon mataimakin shugaban kasa ya taimaka shi yasa window ya duba ya ga cancanta yake fashi ba yi da ubangida shi yana tsaye akan kafan shi ne kuma akan kafan shi nan ya tsaya akan haka ne Allah ya taimake shi ya samu primaries ya samu gwamna inda suna so ne wanda suke bukata ya zama gwamnan nan fa ba vindo ba ne wanda ya zama senator central zone shi ne ya ce kujeran fanaki ne saboda in tuna boya bun mu muna bayyana da ke abdulaziz shi suke so ya zama gwamna ai ya shiga ya fada ya ce gwamnan nan ya ce gwamnan nan nashi ne sanatan nan ne na baban shi to mun je an yi haka da ku a abin da nake so sani shine shin Abdulaziz ya shiga primary na neman gwamna abin da ya kamata sani kenan kuma idan ya faɗa ya shiga ya shiga primary neman gwamna ai da yanzu zai iya kasance cewa garan da yace yana da intention tsaya gwamna amma ba mu abin da muka sani shine muna magana ne batun magana kamar da ya faɗa da ce ra'ayin shi ya faɗa ba ra'ayin tsohon mataimakin shugaban kasa ba amma kar ya manta mudun nan a matsayin mu idan aka ce kana da ubangida in ya ce kai abu in ka ga wannan abin zai bata mishi suna kai hakura ka bari duk haka abin da su suka yi a matsayin su na ƴaƴan a ciku sun jawo mishi zagi <laughs> saboda aka ce kuka ƴaƴanta suke jawo mata zagi saboda ƴaƴan kuka ita suke ita suke ƴaƴan kuka take suke jawo kuka jifa duk haka ina so sani ba yanda za a yi ka ce kana siyasa siyasa muke yi ubangidanka ya haka kai kai haka me za a faɗa za a ce maka ai shi yasa ka je ka yi don haka muna so sani cewa siyasan nan ba a yin ta haka ana abu da kida idan ka da tafi kanka da wani to a ƙidan da yake ku tafi tare ta bar mu dawo ni batu shine kyanca ko ɗan bangaren ku kun je kun dawo da shi a halin da ke ciki ne domin batun ya tsaya takara ko shugaban kwamitin amintattu wato board of trustee ko kuma ya tare wa tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar har shi sa ma da kuka dawo da shi kuka hana ko kuma maimakon ku bari su turaki ne su karbe shi aka da karbe shi kaman abun nan gida ne a'a wannan magatun magana na maganan board of trustee abu ne da ya shafi national kuma mutane daga national suna da dama su ga waye fi cancanta su bashi board of trustee kuma a matsayin mu na APC kullum na sha faɗa dukansu magana da muke akan dukansu 'yan jam'iyyar APC ne duk wanda Allah ba ba za mu mushi bakin ciki ba saboda dukan su in adama ne yau idan aka ce za a kawo ma ko ba su biyun da ka kira bane in a kujeran za a ba adama muna farin ciki da shi ba amma mu abun da nake so ka sani siyasa adama kullum manyan nan ba suke faɗa ba mu kanana da muke cikin da mu muke kaiwa ranar mu kai ruwa mu tabbatar cewa ba zo na lafiya ba saboda wata rana a wuni muke cin abinci to a gaishe ku to bari mu ja burki a nan sai Allah ya kai mako mai zuwa muna godiya ga shi Lawal Ahmed da Honorable Hussein Gambo Bello na Kura da kuma musamman wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ja igiyar wannan muhawara din kuma a madadin su ni ne Ali Mustapha Sokoto a Washington To masu sauraro kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma muna fata za a gafarce mu domin ba za mu samu damar gabatar muku da takaitattun labarai ba. To amma kafin mu sai da misalin karfe 8 na safe agogon Najeriya muke fata za ku sake lalubo wannan tashar domin jin wani sabon shirin. Kafin mu sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga Hajiya Saude Nuhu mai wada a saboda rasoriya yatta matar marigayi Justice Bashir Sambo. da kuma zai rasuwa hajja ya dala Allah ya gafarta musu ya musu tukuici da gidan aljanna mu kuma Allah shi kyauta namu ƙarshen. A halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki Jummai Ali ke cewa sai an jima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.